This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 29 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Birtaniya ta farfado da kokarin da take yi na faɗaɗa karfin 'yan sanda don ƙaƙaba dokokin taka birki ga yin zanga-zanga. ƙasar Jamus ta kori shugaban cibiyar musulunci ta Hamburg daga ƙasar Sojojin Ukraine sun ce Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙi guda 74 da makamai masu linzami guda uku. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Joe Ajero ya amsa gayyatar da 'yan sanda suka yi masa tare da rakiyar wasu 'yan kungiyar da ma wasu masu kare haƙoƙin bil'adama. To ko me yasa 'yan rakiyar suka bi shi? A maganan cewa a shi kadai suka gayyata a wannan gayyata ne na duk ma'aikatan najeriya hukumar yan sanda ta shiga hankalinta ta daina ana amfani da ita yan siyasa na amfani da su suna tura su suna abubuwan da suka ga dama suna ganin kamar za su musguna ne mu ba wani abin da yake ba mu tsoro a najeriya Sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon Najeriya Comrade Nasir Kabir kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa alkalaman hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya sun nuna cewa fiye da mutane miliyan sha hudu ke amfani da miyagun ƙwayoyi a ƙasar. Wani ɗan gwagwarmayar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a Kano ya ɗora laifin matsalar akan rashin tarbiyya da kuma samun taimako a wasu gidajen. abin da yake janyowa suke koma abu biyu ne na farko lack of home train na iyaye na biyu kuma zaka ga wani gidan ma yana son a lot of support ba yadda za ka yi abincin da za a ba wa yaro ma babu Duk za ku ji ƙarin bayanan waɗannan a nan gaba, kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci. Yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki inda za ku ji cewa Amurka ta ba Najeriya gudunmuwar rigakafin cutar bari wato monkeypox. Sannan likita ya biyo baya da bayani akan yadda za a kula da wanda ya kamu da cutar ta monkeypox. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Birtaniya ta farfado da kokarin da take na fada da karfin 'yan sanda don kakaba dokokin taka birki ga yin zanga-zanga a kan tituna. Kudurin da wata kungiyar kare 'yanci ta ce ya yi karan tsaye ga tsarin doka da oda. Kungiyar ta Liberty ta yi nasarar kalubalantar sauye-sayen tsarin doka da oda da ta shafi al'umma da tsohuwar gwamnatin 'yan ra'ayin rikau a watan mayu ne dai babbar kotun london ta yanke hukuncin cewa lalle gwamnati ta wuce makaɗi da rawa a damar da aka ba 'yan sanda wajen kakaba matakan an samu tsaiko a roƙon da ma'aikatar cikin gidan ta yi na yin fatali da hukuncin a watan yuli jim kaɗan bayan jam'iyyar labour ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki da ya ba da damar tattaunawa da liberty dangane da sauyin a wannan watan ne sabar gwamnatin birtaniya ta yanke hukuncin ɗorawa akan roƙon da darakta na liberty akiko hart ya ce mataki ne mai ban takaici kasar jamus ta shaida wa shugaban cibiyar musulunci ta hamburg dan asalin kasar farisa wato iran cewa an kore shi daga kasar kuma makonni biyu kacal suka rage mashi ne tattara ya fice cewar hukumomi a hamburg din a yau alhamis ministan cikin gida na birnin hambar na kasar ta jamus ya sanar cikin wata sanarwa cewa an sanar da muhammad hadi mafte da ya tattara ya nashe ya nashe fice daga kasar daga nan zuwa ranar 11 ga watan satumba ko kuma a fitar da shi da tsiya sanarwar ta kara da cewa muhammad ya kasance shugaban cibiyar ta izh tun shekarar 2018 a nan take dai bai samu ansa ta wato bukatar kafar labaran reuters ba lokacin da aka nemi a ji ta bakinsa ta kafar sadarwar zamani a ranar alhamis din ne sojojin ukraine suka ce rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuki guda 74 da makamai masu linzami guda uku da ake lura da tafiyar su inda rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine din ta ce ta yi nasarar kakabo 60 daga cikin jiragen marasa matuki sojojin sun ce an yi nasarar kakabo jiragen marasa matuki ne a yankunan chakaske dnipropetrovsk donetsk kharkiv kherson kirovohrad kiev poltava da yankin sumi jami'ai a kif sun ce babban birnin ukraine ya ɗanɗana zagaye uku na ruwan hare-haren jirage marasa matuƙi a tsawon kwanaki hudu babban jami'in gudanar da mulki na dakarun birnin ya sanar ta kafa telegram cewa bangaren sanar da alamun yunkurin makiya na tsaron sararin samaniya ya kasance cikin shirin kota kwana na sa'o'i shida kuma babu ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙin da ya nasara akan inda aka hara ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya ya amsa gayyatar da 'yan sanda suka yi masa a binciken da suke yi a kansa wanda ya shafi zargin taimakawa ayyukan ta'addanci. Wannan gayyatar dai ta janyo cece kuce a tsakanin 'yan kungiyar da ma sauran jama'a da ke wa batun fassara daban-daban. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina wakilin muryar Amurka ya aiko mana. a kamar yadda suka tura wannan gayyata mun je kuma sun yi tambayansu kuma ya ba su ansa daidai da irin tambayan su kuma a yanzu haka a wannan shugaba namu mun tada rako shi mun dawo to ma'aikatan Najeriya ko ce maka da kuma shugabannin kungiyar kwadago ta duniya baki daya a mun taru a nan kuma za mu ci gaba da gudanar da al'amuran mu duran da aka ce kul to za mu tabbatar mu ma mun ce a ƙasar nan yanzu za a iya tunawa tuntuni dai 'yan sanda sun gayyaci shugaban kungiyar kwadago na najeriya bisa binciken da suke yi kan wani hamshakin da ake bincike da alaka da ta'addanci da ake alakanta shi da shugaban kungiyar 'yan kwadagon na tuntubi sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta najeriya comrade nasir kabir ko me ya hana shugaban nasu zuwa tun lokacin da aka gayyace shi? sati da ya wuce ko ma kusan kwana ko goma yanzu ko bakwai shi shugaban wannan kungiya mu wato kwamaji ajero ya samu takardar gayyata daga hukumar yan sanda inda suke suna zargin sa da goya wani baya da kuma ta'addanci da shauransu to abin da ya hana mu zuwa nan lokaci a ko in gaya maka a baya shine ai mun gaya musu babu mutum dan kana cikin madafun iko ko kana ganin wai kai kana inspector general na yan sanda dare ɗaya ka ce wai zaka gayyaci shugaban shugaba irin wannan a wanda duk najeriya shine shugaban ma'aikata na ɗaya ka ce masa yawa shagari ya zo in bai zo ba za ka kama shi inda muka ce to lalle lalle ko ba zai zo ba saboda akwai ayyukan da ya sha gabansa wanda ya fi wannan kiraye da suke masa ko muka ce mu za mu faɗi ranar da zai zo ai ba mun ce ba za mu zo ba ne wanda kuma mu mun san duk wannan bita da kulli ne da ƙarya da ita hukumar 'yan sanda a take yi amma ina mai tabbatar maka yau mun je kamar yadda 'yan najeriya suka sani mun ibi dukkan ma'aikata ko kuma ce maka duk jagorin kungiyoyin kwadago na najeriya baki daya. Dazu-dazun nan ne kuma shugaban kungiyar kwadagon ya amsa wannan gayyata na 'yan sanda bisa rakiyar fitattun lauyoyin nan wato femi na da deji adeyanju da kuma kafatanin jigogin kungiyoyin ma'aikata daga sassa daban-daban na najeriya to an gayyaci mutum daya amma kun je zuga rututu shin me addalili maganan cewa a shi kadai suka gayyata a wannan gayyata ne na duk ma'aikatan najeriya tunda shine shugaban ma'aikata hukumar yan sanda ta shiga hankalinta ta daina ana amfani da ita yan siyasa na amfani da su suna tura su suna abubuwan da suka ga dama suna ganin kamar za su musguna ne mu ba wani abin da yake ba mu tsoro a najeriya ba abin da za mu tsorata tunda mun sa abin da muke muna kan doka da oda kuma maganan fafutuka na kwato yancin ma'aikata babu wanda ya sai hana mu a duk wannan wato gwamnati mun riga mun gano ta duk shirye-shiryenta shiri ne yadda za a wato hana kowa magana to ba zai yiwu ba sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon najeriya kenan comrade nasir kabir tuni kuma tsofin 'yan gwagwarmaya irin su comrade sa'idu bello suka fara tsokaci gayyata idan za ta zo da kuma siyasa to gaskiya a nan ne kuma akwai tambaya kuma dole a magana inspector general of police ya fi kowa sanin 'yan ta'adda a kasar nan ya san inda suke duk inda wani zai kawo barazana ga kasa sun san shi sun san inda yake sun kuma ganin su kuma suna da hanyar maganin sa amma dan me za a haɗa shugaban 'yan kwadago da ta'addanci na wani abu amma suna da hujja su fito su nuna duniya hujjar da ya sa haka ta faru gwamnati ba za ta dinga amfani da jami'an tsaro suna kare martaba da daraja na shugaban kasa ba ba daidai ba ne wannan domin jin martanin 'yan sanda bayan kiraye-kiraye da kuma aikewa da rubutaccen sako ga kakakin 'yan sandan najeriya mr mayowa adejobi babu amsa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina na to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Rukunin kungiyar masu kafafen yada labaran ƙasar Kamaru sun ce wasu masu ɗauke da makamai sun kashe mambobinsu hudu mummunan kisa a babban birnin kasar Yawunde a cikin makonni ukun da suka wuce. wasu masu ɗauke da makamai sun kawai emmanuel ecoli mawallafin mujallar da ake buga mako-mako ta la voz du senta da wakilan kungiyar manema labarai marasa shinge ta kamaru da ke ɗabbaka 'yancin manema labarai hari a gaban gidansu cikin makon jiya a cewar kungiyar masu kafafen yada labaran ta kamaru repark ecoli ya shaida wa murya amurka cewa an yi mai sara da dama a jiki aka kuma kwace masa wayar hannu da na'urarsa ta kwamfuta a yayin da aka kai masa wannan hari kungiyar ta repac ta kara da cewa ko a makon jiya sai da wasu mutane dauke da makamai suka yi yunkurin sace shugabanta francois mboke mawallafin mujallar diaposon yayin da makwabtan shi suka ankarar da jama'a inda daga bisani maharan suka wato suka arce Ƙasar Myanmar ta yi fama da bakin yakin basasa da aka rika zubar da jini a cikinsa a yanzu kuma ta game da gamanta da wata kungiyar sojojin 'yan tawaye mai sadarwa wato mai adawa wato mai alaka ta kudda kudda a ƙasar Sin wato China yayin da harkar safarar miyagun kwayoyi ke faɗaɗa da bunƙasa ba tare da tsangwama ba a ƙasar don a farkon shekarar nan da ya rundunar sojin kasar mafi girma da ta kunshi kabilun ƙasar ta Myanmar daban-daban ta rika sauya dubban sojojinta zuwa wuri daban-daban a sassan ƙasar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Bisa ga ƙididdigar hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya da ake kira NDLEA a takaici, mutane sama da miliyan sha hudu ne ke amfani da miyagun ƙwayoyi a ƙasar kuma wasu daga cikinsu yara ne ko matasa. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Kano. a kamar yadda suka tura wannan gayyata mun je kuma sun yi tambayansu kuma ya ba su ansa daidai da irin tambayansu kuma a yanzu haka a wannan shugaba namu mun tada rako mun dawo to ma'aikatan Najeriya ko ce maka da kuma shugabannin kungiyar kwadago ta duniya baki daya a mun taru a nan kuma za mu ci gaba da gudanar da al'amuran mu duran da aka ce kul Sabon titi a unguwar Sabon Gari da ke birnin Kano a yankin arewacin Najeriya ya zama wata matattarar manya da matasa da ke zuwa su sha miyagun kwayoyi kamar tabar wiwi da solution ibrahim idris matashi ne dan shekaru goma sha uku da ke shan tabar wiwi da solution watanni shida da suka gabata an kai shi cibiyar gyara hali amma ibrahim ya koma shan kwayoyin sabida jin daɗi kowa yana jin daɗin rayuwarsa ne yasa kowa idan ka kai shi gida dole shi ya dawo nan nan saboda kowa na jin daɗin rayuwarsu a nan gurin kowane ne ko a ina yake kowa ne ko fage ma za ka je din mu nan har gidan kallon latin din mu ne amma kumatu wani matashi mai shekaru goma sha ɗaya ya ce yana so ya koma gaban iyayen shi. bisa alkalaman hukumar ndlea sama da 'yan najeriya miliyan goma sha hudu ne suke amfani da miyagun kwayoyi musamman mata barwiwi rashin cibiyoyin gyara hali a najeriya ya sa wani mai fafutukar yaƙi da shan miyagun kwayoyi a kano mai suna abubakar sha'aib mai tumaki buɗe wata cibiyar gyara hali mai zaman kanta musamman domin taimakawa ƙananan yara masu shaye-shaye kasancewar shi ma a baya ya sha miyagun kwayoyi Mitumaki ya yi bayani akan dalilan da ke sa wasu yara a Najeriya shan miyagun kwayoyi. Abin da yake janyowa suke koma abu biyu ne. Na farko lack of home train na iyaye. Na biyu kuma za ka ga wani gidan ma yana son a lot of support. Ba yadda za ka yi abincin da za a ba wa yaro ma babu. Muhammad Awal Imrana yana da 'ya'ya biyu maza masu shekaru tsakanin goma sha shida da sha takwas. kuma duk suna shaye-shaye. Na samu yara guda biyu wanda suke cikin wannan. Alhamdulillahi ɗaya ta wannan dalili maganar da nake maka cewar da ni ma na tsinci kai na cewa ina musu wani abin da ya zama cikin kyamata. Sai na fahimci cewa wannan kyamatar ma har akan samu mutum ka shi ya gudu daga gida bai kwana a gida ba. Hukumar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta NDLEA ta ce cikin shekaru ukun da suka gabata ta kwace kilo miliyan 7.6 na miyagun kwayoyi irin su tabar iblis heroin methamphetamine da tabar wiwi sannan ta samu nasara akan shari'un da ake yi da dillalai da masu sai da kwayoyin um, um, Idan kai la'akari da tuhume-tuhumen da aka yi, za ga hukumar ta yi tuhume-tuhume tare da yanke hukunci kan shari'u 900. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2021 ya nuna cewa daga yanzu zuwa shekarar 2030 yawan mutanen da ke shan miyagun kwayoyi zai kai mutum miliyan 20 a najeriya amma ibrahim idris da sauran mutanen da ke shaye-shaye suna fata za a taimaka musu su koma rayuwa mai kyau kamar a baya to jama'a a yi mana afuwa akan rahoton da ya shigo kafin wannan Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata mun fara tattaunawa a kan cutar kyandar biri da ke ci gaba da yaduwa a kasashen Afirka da ma duniya baki daya. A Najeriya da hukumomin lafiya sun tsaurara matakai ta hanyar sa ido a hanyoyin shiga kasar don dakile yaduwarta. Amma a halin da ake ciki yanzu ana zargin mutum 830 ne suka kamu da cutar yayin da aka tabbatar da cewa mutum 40 suna dauke da cutar sai dai har yanzu ba a samu wanda ya mutu ba sanadiyar cutar. Haka kuma a ranar talatan nan da ta gabata ne kasar Amurka ta baiwa Najeriya gudunmawar allurar rigakafin cutar ta kyandar biri guda dubu goma. Allurar rigakafin Genius wanda hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta amince da ita. An yi ta ne don rigakafin kyanda da kyandar biri ga manya 'yan shekaru sha takwas da kuma waɗanda suka haura shekaru 18 da ke da hatsarin kamuwa da cutar. A lokacin mika allurar da kuma karɓar allurar, ministan lafiya lafiya na Najeriya Farfesa Ali Fate ya nuna jin daɗinsa ga Amurka ya kuma jaddada ƙudurin gwamnatin tarayya na inganta lafiyar al'ummar Najeriya. A hirar da muka yi da Dr. Muslim Bello Katagum a satin da ya gabata, mun ji yadda cutar take da hanyoyin da ake kamuwa da ita da sauran bayanai game da cutar. A wannan satin likita zai fara da yi mana bayani ne kan yadda ya kamata a kula da wanda ke fama da wannan cuta likita gare ka. Daga cikin irin kulawan da ake ba wanda ke da wannan cutar da farko dai shine automatically ana yin shi ne a asibiti. So kenan ba wanda mutum zai zo bane asibiti ya ce a bashi magani ko kuma a bata magani su kama hanyar su tafi gida su je su sha na kwana ɗaya ko kuma kwana biyu a'a a asibitin ma ana killace su in aka ce killace su wato ana isolating ɗinsu kenan saboda kar su ci gaba da watsa wannan cututtukan da sauran al'umma gabaki ɗaya. kamar da ake killace wanda suke da lassa fever wanda suke da corona virus haka ma za a killace wanda suke da wannan mpox din nan bayan an yi haka kuma sai a fara symptomatic treatment symptomatic treatment shine kulawar da ake bawa mutane based on abin da muka gani misali ya zo da zazzabi tunda akwai zazzabi akwai ciwon kai ana bada da analgesics tunda akwai irin kasala da rashin karfin jiki ana sa fluid dan a yi rehydrating mutum da mutum ya dan ƙara samun karfi ina ko wani tsohon malaria tsohon typhoid tsohon ulcer ko kuma wani cuta da mutum yake da shi to shi ma ana treating treating din shi simultaneously while ana ba mutum irin wannan drip da alluran daga nan kuma sai a hau directly kan treatment din wannan mpox din sai dai wani gudu ba hanzari ba babu wani standard maganin da za a zo a ce okay eh wannan shine maganin kyan biri in mutum ya sha shikenan ya tsira kuma alhamdulillah Allah mun gode maka akwai maganin da ake amfani da shi na smallpox din da in aka yi amfani da shi wa mpox zai zo da sauki saboda both mpox da kuma shi wato ainihin smallpox din nan da from orthopox viruses sai sa maganin su yake kama haka ma kuma cutar su ke kama to haka ma kuma alhamdulillah wannan maganin zai yi aiki wa shi ma wannan cuta na mpox din nan to likita shin kamar wasu irin magunguna ne hukumomin lafiya suka amince ma a yi amfani da su daga cikin magunguna da rigakafi wanda majalisan kiwon lafiya na duniya suka amince da shi sun hada da kamar haka. Na farko muna da Sidonovir, na biyu muna da irin su Tecovirimat, na uku akwai irin su acam 2000 vaccines muna da irin su vig which is standing for vaccina immunoglobulin muna da irin su st246 tare da sauransu kala kala irin su lc16 vaccines haka wanda sai an zo asibiti ne aka tabbatar da mutum yana da wannan cuta za a iya bashi sai a bashi kulawa da ya cancanta akalla na kwanaki masu dan tsawo sai da wani gudu ba hanzari ba dan ya kasance cewa an gama treating mutum ba shi yake nufin cewa wannan virus din ya fita jinin shiga baki ɗaya ba akan samu viremia viremia shine presence of virus in the blood so wannan virus nan da yake cikin jini kuma in ba a kiyaye ba zai iya kara wato ainihin nunkuwa sai kara fitar da alamun da muka faɗa a baya shi yasa yana da kyau mutum ya tsaya a bashi kulawa da kyau yanda ya cancanta ko da ma zai satuka ne a asibiti a ƙasan killacewa wato shi wannan isolation din nan tare da haƙuri kuma sai ga insha Allah ta'ala an ci nasara shin idan mutum yayi amfani da waɗannan magungunan da aka lissafa yana iya warkewa ba a cewa ko mutum ya gama warkewa da irin wannan cuta na mpox din sai duka kura mazajen na faɗan nan wanda suka fito ko kuma sassa na jikin mutum sun ɓace ga baki ɗaya wanda akalla haka yake ɗaukan wata kusan biyu zuwa wata uku shi yasa ma bincike ƙara tabbatarwa cewa in dai mutum yana da mata yana da wannan cutar yana da kyau inda hali in ya zo saduwa da ita yana amfani da shi condom don kare kasance cewa ko da akwai sauran wannan cutar ya kara watsa wa iyalin shi hakan zai ci gaba da ya akalla na tsawon wata biyu zuwa wata uku bayan ya tabbata cewa wannan cutar ya fita a jikin shi ba wani alamu to shine zai iya cire wannan condom ya ci gaba da saduwan auren shi kamar yadda ya kamata sai kuma ga wanda irin suke farauta suke kawowa naman daji ba laifi bane hakan laifin shine kasance sun kamo irin wannan dabbobin sun zo sun gasa ba tare da ya su da kyau ko kuma ya dabu da kyau haka ma wanda suke ba da kulawa kiwon dabbobi irin na gida kamar akuya ne rago ne tinkiya ne alal misali yana da kyau in ya kasance ɗaya daga cikin wannan dabbobin da na faɗa suna da wani rashin lafiya to a zuwa ce sun kasa an yanka su an zo an dafa an ci inda hali in za a dafa a ce to a tabbata ya dafu da kyau duk wani cutar da ake sare wannan dabban tana da shi ga baki ɗaya riga da ya mutu kafin mutum ya ce in kuma ba za a iya ba da irin wannan kulawa ba ko kuma rashin lafiyar dabban ya yi muni to inda hali kawai kasance cewa an yanka ta an zo an samu guri an binne kar a zo a ce za a ci naman wannan dabban Don ba abun mamaki bane cin namu wannan dabban shine zai kasance dalili na biyu da zai kasance wannan cuta kuma bai samu ya tafi ga baki da cikin al'umman mu ba na uku kuma ne ga wanda suke saduwa da mutane da yawa musamman mace ne wanda take saduwa da maza da yawa ya kamata ta kiyaye yin hakan saboda shi ma yana cikin hanyoyin da ake kamuwa da clade IB musamman kamar da na faɗa a baya na wannan monkeypox virus din ko kuma mpox virus din nan haka ma kuma namijin da yake saduwa da mata daban-daban daban-daban ya kamata kiyaye saboda ba tsallan mpox ake iya kamuwa da shi ba had the NSH, HIV with other sexually transmitted diseases. sai kuma mace mai ciki inda har ta lura da ɗaya daga cikin alamomin da na faɗa ta yi masa ta yi hanzari ta je asibiti a duba ta dan a tabbatar da cewa wannan cikin da take ɗauke da shi yana da lafiya haka ma ita ma tana da lafiya amma yayin da aka ce tana da kuma wannan cuta na wannan matsala to da Allah kar ta daga hankalinta sai ta yi haƙuri da tsaya asibiti a bata kulawa da ya cancanta. ‘Yan uwana ma'aikatan kiwon lafiya ce mun ci gaba da kiyaye mu ma musamman ta fannin saka gloves, saka face mask tare da saka duk wani abin da mun san cewa zai iya matukan taimaka mana Wurin kare kanmu daga irin wa'innan mpox din nan tare da su ba corona virus. dan mu na cewa duk lokacin da ake rashin lafiya so gurin mu ake fara zuwa to kare kasance cewa mu kuma ba mu protectin kanmu ba mu zo muna ba wa'insu wanda su ne marasa lafiyar namu attention din da mu kuma ban ba wa kanmu ba mu na cewa lafiyar mu shine na farko kafin mu ce za mu fara ba wani ko wata lafiya ga wanda aka tabbatar cewa kuma ya kamu da wannan cutan har ya kasance cewa ya zauna a dakin shi to inda hali duk abin da yake cikin dakin shi na ɗaya daga cikin biyu ne in za a tabbata an wanke shi sosai da ruwan zafi da komo ko kuma kayan sabulun da an san zai kashe duk wani cuta sai an wanke shi da kyau in kuma an san cewa ba za a yin hakan ba to yana da kyau duk kayan da suke cikin wannan ɗakin kama da bargo ne shi shi bedsheet din nashi ne tawul din shi ne hannun kofa ne wato ainihin shi cajin wayan shi ne da duk wani abu da ke cikin ɗakin inda hali za a fitar da su ne duka a kona shine based on abin da bincike ya tabbatar ya nuna dan hakan ne kawai zai tabbatar da cewa ko da ma wani ya so na wannan ɗakin ba zai iya sauke da saurin kamuwa da wayannan cututtukan ba saboda kamar yadda na faɗa ne duk abin da mutum ya taɓa ko kuma mutum ya yi amfani da shi to yana sauƙi da saurin kamuwa da wannan cutan haka ma kuma wanda suke sharin abubuwa irin su soso ne hula ne safa ne himar ne riga ne to su yi haƙuri su bari wannan kuskure ne ana sauƙi da saurin kamuwa da mpox musamman in mutum yana da irin wannan ya gama yin zufa a jikin shi mutum ya zo bai wanke da kyau ba ya zo ya saka ko ya yi amfani da shi a cikin rashin sani to ana sauƙi da saurin kamuwa da irin wannan mpox din nan. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko cewa yake fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. na ina son ku isar mana da kokenmu zuwa ga hukumar yankin raya yankin arewa maso gabashin Najeriya NEDC bisa tsayawar aikin hanyar mu da ta tashi daga cikin garin Chiledi da doshi Gombe Abba da ke karamar hukumar Duku da ke jihar Gombe wanda alhakin aikin yake karkashin kulawar hukumar. Hakika hanyar ta daɗe tana ce mana tuwa ƙwaryen mu kuma an zo an fara aikin amma yanzu komai ya tsaya cik shekara biyu kenan amma aikin ko kilomita goma bai je ba kuma yanzu haka duk sun kwashe kayan aikin su ba sa aikin kuma babu wani dalili mai karfi da mu al'ummar da ake mana aikin zamu gamsu da shi sako daga alhaji abbas baffa ciledi jihar Bauchin najeriya sako na gaba ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce najeriya kenan ƙasa ɗaya al'umma daban-daban kowa kansa ya sani tabbas da a ce muna tausayin juna to da ba haka ba shugabanni mugaye talakawa kuma maƙetata allah ya kyauta amma kam gaskiya akwai buƙatar yin gyara tun lokacin yin gyaran bai kure ba sako daga sani mai lange-lange ya wuri ya ce assalamu alaikum ya hausa muna kira ga mahukuntan najeriya da su gaggauta sharewa likitoci masu yajin aiki hawayensu ganin irin ɗimbin majinyata da ake da su a cikin asibitoci to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya To Maryam a takaice Birtaniya ce ta farfado da kokarin da take na faɗaɗa karfin 'yan sanda don kakaba dokokin taka birki ga yin zanga-zanga bisa tituna. Ƙudurin da wata kungiyar kare 'yanci ta ce yayi karan tsaye ga tsarin doka da oda. Kungiyar ta Liberty ta yi nasarar kalubalanta sauye-sauyen tsarin doka da odar da ta shafi al'umma da tsohuwar gwamnatin ra'ayin rikau ta yi. kasar jamus ta shaida wa shugaban cibiyar musulunci ta hamburg dan asalin kasar farisa wato iran cewa ta kori shi daga kasar kuma makonni biyu ya rage kacal da ya fice daga kasar cewar hukumomi a hamburg din a yau alhamis ministan cikin gida na birnin hamburg na kasar ta jamus ya sana cikin wata sanarwa cewa an sanar da muhammad hadi mafte da ya tattara ya nashe nashe ya fice daga kasar daga nan zuwa ranar 11 ga watan satumba ko kuma a fitar da shi da tsiya a ranar alhamis din nan sojojin ukraine suka ce rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuki guda saba'in da hudu da makamai masu linzami guda uku da ake lura da tafiyar su inda rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine din ta ce ta yi nasarar kakabo 60 daga cikin jiragen marasa matukin sojoji sun ce an yi nasarar kakabo jiragen marasa matuki ne a wasu sassa daban-daban na kasar jami'ai a kif sun ce babban birnin ukraine ya ɗanɗani zagaye uku na ruwan hare-hare na jirage marasa matuki a tsawon kwanaki hudu rukunin kungiyar masu kafafen yada labaran kasar kamaru sun ce wasu masu dauke da makamai sun kashe mambobin su hudu mummunan kisa a babban birnin kasar ya wanda ya cikin makonni uku da suka wuce wasu masu dauke da makamai sun kawai emmanuel ecoli mawallafin mujallar da ake buga mako mako ta lavox dosanta da wakilan kungiyar manema labarai marasa shinge ta kamaru da ke babban wato da ke ɗabbaka yancin manema labarai har a gaban gidansu a cikin makon jiya cewa kungiyar ta masu kafafen yada labarai ta kamaru wato ture park kasar myanmar ta yi fama da bakin yakin basasa da aka rika zubar da jini a cikinsa a yanzu kuma ta gamu da wata kungiyar sojojin yan tawaye mai dasawa kudda kudda china yayin da haka safarar miyagun kwaye ke faɗaɗa da bunƙasa ba tare da tsangwama ba a kasar tun a farkon shekarar na rundunar sojin kasar mafi girma da ta kunshi kabilan kasar ta myanmar daban-daban ta rika sauya dubban sojojin ta wuri a sassa daban-daban na kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya ma Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.